Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 200.5 zangon FM. Sai rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan alfa rediyo da ke kumasi. har ila yau kwa iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. An bayyana mutumin nan da hukumi suka ce ya sace wani jirgin saman jigilar mutane a jihar Washington ranar Juma'a da suna Richard Russell a cewar kafofin yada labarai na Associated Press da Seattle Times. Mutumin ɗan shekaru 29 da haihuwa ma'aikacin kamfanin jirgin saman Horizon Air da ke sashin kula da kayan matafiya da za zakudar da jirage idan bukatar hakan ta taso. hukumomi sun ce ya yi aiki ranar juma'a kuma yana saye da kayan aiki yayin da ya shiga jirgin wato gaban jirgin wato na harzan air da ke ajiye ya cilla sama an yi imanin cewa ya mutu bayan da ya rikito da jirgin a tsibirin ketron mai tazarar kilomita 48 kudu da filin jirgin saman kasa da kasa na sitil ta koma al'amarin da ya haddasa babbar wutar daji hukumomi sun ce da niyya ya kashe kansa jiya asabar hukumomin bincike na tarayya suka fara binciken yadda aka sace tare kuma da gwada jirgin sama da ƙasa ranar jama'a daura da sitil shugaban ƙasar turkiya jiya asabar ya zargi amurka da wasu ƙasashe da haddasa matsalar tattalin arziki a turkiya da zumar gurgunta tattalin arzikin ƙasar shugaban rajab tayyip erdogan na bayani ne kan faduwar darajar takardar kuɗin turkiya lira da wato ƙasa da ta amurka sanadiyar kakaba takunkumin da amurka ta yi kan ƙasar a makonni biyu da suka gabata a wani martanin da ya mayar a jaridar new york times ta ranar juma'a yardewan ya rubuta cewa muddin ba a kawo ƙarshen irin wannan yin gaban kai na rashin mutunci ba labudda za mu fara neman sabbin abokan hulɗa. amurka da turkiya dai sun ja daga makon jiya bayan da turkiya ta ki sakin wani fasto ba amurki mai suna andrew brinson wanda aka wato aka masa daurin talala yayin da yake jiran shari'a kan zargin aikata ta'addanci to fa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc wata wutar daji a kudancin california wadda ta fara tashi ranar litini da ta gabata zuwa jiya asabar ta karu zuwa kilomita 40 koko 85 murabba'i yayin da 'yan kwana-kwana ke ta kokarin hana wutar laƙume gidajen mutane a yankin holy jim canyon jiragen sama na kashe wuta sun yi ta watsa sinadarin hana wuta ci kan gidaje a sassan lake elsinore da sauran wurare da ke kusa da gandun kurmin cleveland na ƙasa yayin da aka baiwa mutane wajen dubu ashirin umarnin barin gidajen su ana tuhumar wani mutum ɗan shekaru 40 da koko 51 da haihuwa mai suna forest clark da tayar da wutar wacce ake wa lakabi da holy fire wato wuta mai tsarki kuma ya gurfana gaban kotu ranar juma'a to amma sai aka ɗage sauraron karar. 'yan mali za su kada ƙuri'ar zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa a yau dinnan lahadi a yayin da suke fargabar yiwuwar sake fuskantar harin ta'addanci kamar yadda suka firgita a zagayen farko na zaben makonni biyu da suka gabata lokacin da hare-haren ta'addanci suka kawo cikas a rumfunan zaɓe da dama a ƙasar ba kawai tunanin yiwuwar hare-haren ta'addancin da ka iya shafar zaben ke damun 'yan malu ba amma har ma da yadda zaben zai tasiri kan yakin da ake yi da ƙungiyoyin mayaka waɗanda ke da alaƙa da alka'ida da kuma isis ministan tsaron mali tiana kulubali ya gaya muryar amurka cewa tuni gwamnati ta ɗau matakin tabbatar da tsaro a faɗin ƙasar a yayin da ake gudanar da zaben kuma gwamnati ta himmantu ga yaƙi da ƙungiyoyin mayakan wani harin kunar bakin wake da aka kai a kudu maso yammacin pakistan jiya asabar ya jikata mutane akalla shida ciki har da wasu injiniyoyi uku 'yan china a yayin da kuma wasu 'yan bindiga uku da ba a san ko su waye ba suka hallaka wasu 'yan sanda uku a yankin arewa da ke makwabtaka da kasar china hukumomi a lardin balochistan mai fama da tashe-tashen hankula sun tabbatar cewa wata tawagar ma'aikata 'yan china na dawowa daga wurin haƙar ma'adanai lokacin da ɗan unar bakin waken ya gwara motarsa da motar bas mai ɗauke da su a bayan garin dalbaldin direban motar bas ɗin da wasu da ke ciki sun ji raunuka da ma wasu jami'an tsaron. Labarai kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci ya yi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leka kasar Zimbabwe ne kafin mu koma Najeriya. Shin wai yaushe ne za a sake tabi'a game da harkokin zaɓe a Afirka? Domin ko duk inda gudanar da zaɓe a Afirka abu ne mawuyaci a yi a gama ba ta da tarjijiyan wuya ba. Mun ji yadda na kasar Mali ta kaya. Na baya-bayan nan ko shine na ƙasar Zimbabwe. Munangagwa Emerson Dambudzo ZANU PF 2,460,463 votes 50.8 percent. Chamisa Nelson, MDC Alliance, votes received 2,147,436, which constitutes 44.3% of the poll. Votes received by Mnangagwa Emerson Dambuzo of ZANU-PF party are more than half the number of votes. Emerson Manangagwa na jam'iyyar ZANU-PF ya samu kuri'u sama da miliyan biyu da dubu ɗari hudu da sittin wato kashi hamsin da dubu takwas cikin ɗari. Shi kuma Chamisa Nelson na jam'iyyar MDC Alliance ya samu kuri'u sama da miliyan biyu da dubu ɗari da arba'in da bakwai wanda wannan yana nufin kashi arba'in da hudu da dubu uku kenan cikin ɗari. Wannan ya nuna cewa kuri'un da Manangagwa ya samu ya zarta rabin ɗaukacin kuri'a kuri'ar da aka jefa baki daya Don haka shi Emerson Manangagwa ya zamo zababben shugaban kasar Zimbabwe daga ranar uku ga watan Agusta na wannan shekarar. Shugaban hukumar zaben kasar kenan Priscilla Chigumba take bayyana sakamakon zabe Amma tana gamawa sai Nelson Chamisa wanda suka kara da shugaban da ke kan karagar mulki wanda kuma shine lashe zaben wato Emerson Minangagwa ya yi kasa kasa ya ce wannan zaben tamkar shirme ne ga dai abin da Chamisa ke cewa. As far as we are This election, as a presidential result, is fraudulent, illegal, mu dai abin da muka sani shine wannan zaben wanda shine sakamakon zaben shugaban kasa da aka gudanar wannan ba komai bane illa shirme bankaura da kaucewa tsari you must look at the situation you have an, an armed civilian who is attacked by live ammunition is that normal even in banana republic is that normal People want to go to say people are violent, people are chaotic. But the bottom line is even if the people are burning down buildings, there's no justification. Tilas ne a dubi yanayin da ake ciki. Domin ko mutane fara hula da ba sa ɗauke da kowane irin makami aka kai musu hari. Dan Allah wannan ya yi daidai? Ko a ƙasar da ba doka hakan ya yi daidai? Kawai dai mutane suna so su shafa wasu kashin kaji. Ana danganta su da tashin hankali da husuma. Kai ko da ma da gaske ne an ga mutane suna ƙone ƙone. ai ba a taruwa a zama ɗaya tashin hankali ba abu ne da za a amince da shi ba abu ne da ya saba wa doka sai dai jim kaɗan da bayyana sakamakon zaɓen, manema labarai sun tattauna da shi zaɓen shugaban ƙasar imasan minangagwa kamar haka da farko an tambaye shi ko yana jin cewa ya ci wannan zaɓe tsakanin da allah amma sai shugaban ya ce ba shakka ai kowa ya ga yadda aka yi zaben kuma an yi cikin kwanciyar hankali da lumana hawa kuma an ce masa ko zai samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa ganin ya yi nasarar zaben ne da 'yar karamar rata amma sai ya ce They are talking about me <laughs> abandoning my two-thirds majority to seek a government of national unity. Well, that is a bad idea, but it, it doesn't uh, uh, uh, show that there's any need. I am saying the politics should now take the back seat. because the elections are behind us. We should now Kina maganar gwamnatin haɗin kan ƙasa alhali ina da kashi biyu cikin uku na ɗaukacin 'yan majalisar dokokin. Amma wannan shawarar taki abu ce mai kyau amma ba buƙatar hakan. Abin da kawai zan ce yanzu shine mu ajiye abin da ya wuce a baya domin an gama zaben. Yanzu abin da ya rage shine mu fuskanci yadda zamu mu bunƙasa tattalin arzikin mu Amma da aka tambaye shi wani tabbaci zai bai wa 'yan ƙasar cewa idan ya kammala wa'adin sa, ba zai yi tazarce ba. nan kuma ga amsan da ya bayar perfectly and i want to say it that i will i will uh, obey the constitution to the letter the spirit of the constitution to the letter i will remain if i'm elected for second term I'll, will do my second term, but I cannot go beyond that. Fortunately, each time Britain is a woman leader, uh, things are better. Because in 1979 uh, eh, when we had Margaret Thatcher, it, she stopped our war. Ba shakka na sha cewa zan mutunta dokar kasa idan kuma an zaɓe ni wa'adi na biyu zan yi wa'adi na biyu. Bari na faɗa miki wani abu duk lokacin da Birtaniya take da shugaba mace sai kiga abubuwa na tafiya daidai. Na tuna a shekarar 1979 lokacin da Margaret Thatcher take firaminista. Ita ce ta kawo ƙarshen faɗan muka koma muka sami 'yancin kai a lokacin. To yanzu ma Theresa May lokacin da za a kaddamar da ni ta aiko da wakilinta cewa mu tattauna ko muka tattauna da su muka samu fahimtar juna. Da ƙarshe an tambaye shi wani irin shugaba yake fatan ya ga ya zama ne sai ya ce. A listener, a listening leader, eh, a humble leader. Shugaban mutane mai sauraron kukan jama'arsa mai sauƙin kai haka kuma mai tausayin mutanensa. To daga ƙasar Zimbabwe sai Najeriya domin cika alkawarin da muka yi muku na kawo ƙarshen shirinmu da muke cikin kawo muku sati biyu da so gabata amma sai muka samu matsalar na'ura lokacin da nasiru adamu kaya ke tsakiyar gabatar da shirin sai na'ura ta yi tutsu kuma muka yi alkawarin za mu kawo muku karshen wannan shirin wanda nasiru adamu kayan ke gabatarwa bayan na yi tafiya kuma nasirin yana cikin tattaunawa ne da wani jigo a jami'ar pdp mai cewa muddin ba a sake duba zaben jihar ikiti ba to ba mamaki jami'ar ta pdp ta ki shiga takarar zaɓe na shekara mai zuwa idan allah ya kai mu ga dai ci gaban wannan tattaunawar babbar jam'iyyar adawar najeriya pdp ta ce matukar ba so ya lale kan yanayin zaben ekiti ba ba ma za ta shiga zaben tara ba ga gugar zana daga mataimakin shugaban jam'iyyar na arewa maso yamma ibrahim kazaure kamar yadda shi shugaban kasa yake so a yi muhammad buhari ya riga ya riga ya dawo yana mulkin soja ne hukumar zaɓe ta rantse cewa wannan zaben za ta yi shi cikin adalci don haka duk wanda ga ya ci to mutane ne suka zaɓe shi yo a hukumar zaɓe a yadda muka ɗauki shi hukumar zabe apc ce domin duka yaran buhari ne a ciki ka kira kowa an gaya maka asalin shi tsakanin shi da buhari saboda haka in dan hukumar zaɓe ya zo ya yi magana in mai jinta wawa ne to wanda ya santa ba zai zama wawa ba domin mu mun san ko su waye wanda suke a inec kuma inec wani branch ne na apc duba shi shugaban hukumar zaben nan farfesa ne ma guda a ce ya zama yaron shugaban kasa wannan hankali zai dauka to ai ba ma yaron shugaban kasa ne me ake kira da bawa bawan shugaban kasa ne bawa ne ma ta ina ya zama farfesa yau shi wai farfesa wani abin burgewa ne a nan sakataren apc mai mulki mai malabu ne ya ce wannan kurari ne kawai da zargi maras tushe ba wani jami'in tsaro ko wani ma'aikaci hukumar zaɓe da zai gaya maka cewa shugaban muhammadu buhari ko wani ma'aikaci da yake karkashinsa ya taɓa cewa wani jami'in tsaro ko ɗan sanda ko soja ko ss ko kuma ma'aikacin inec cewa su je su yi wa jam'iyyar apc aiki mai shi karya ne su abin da suka sani suke yi da zaton su duk inda aka ci zaɓe haka ne ya inda kamar tursasa muke yi ba yadda za mu yi mu faɗi a bayan sa'ai mun shiga zaɓe a nan bara mun faɗi to da tursasa muke yi kamar karɓi da mashi da mun karɓa a bayan sa kuma da mun karɓa a nan bara kamar yadda su suke yi mun faɗi sanata a oshun mun faɗi house of rep a oshun to da a ce karɓi da mashi muna karɓa ba wai zaɓe ake yi ba da mun tursasa mun murɗa mun karba to amma ba haka ba ne to ya kamata su yi wa shugaba muhammadu buhari adalci su yi wa jam'iyyar apc adalci su su tuna me suka yi me da me suka yi a ah, in haka ne fa hukumar zaben nan banda shugabanta da kwamishinoni duk ma'aikatan da suke ciki dinnan su suka kawo su ba a ce a kore su ai lokacin pdp ma ku ne kuke ke rike da ofisoshin hukumar zaɓe saboda haka ku tafi akwai wani canji da aka yi ne babu ko kwamishinonin sai da ka'idansu ya kai na lokacinsu ya yi sannan aka kawo wasu to haka ma shugaban hukumar zaben babu wani abu wadda wani zai kawo zai baka shaida na cewar akwai wani murdiya ko haɗin baki da jami'an tsaro ko kuma da hukumar zaɓe don saboda mun shiga zaɓe babu makamancin wannan mu a ganin mu wannan maganganu da suke yi suna yi ne saboda su sun shayi so suna gani kamar yanzu mu ma jam'iyyar apc abin da muke yi kenan to mu ba haka muke yi ba. Za mu rufe shirin da ra'ayin Ahmad Isa Tahir dan siyasar APC da ke yaƙi da tsarin zaben SAC. Ha, ah, wani SAC, za mu zaɓi Buhari dai kan. yawa da mu da an buhari amma wannan sauran na kasa kasa mun tantance su wallahi yanzu ba ga sak din ba sun je sak din a national assembly suna tafiya daidai ne dama mun tura su je su yi harmonizing su haɗa kai ne su yi aiki al'umma amma sai batun na da sun zo suna ta gamba da tsallakawa yana wahala za mu tantance ne mu ko daga jami'a kake ba ruwan mu da wani sak yawa annabi ne zan Allah ne ko da zo ce mana mu yi sak mu yi sak wallahi ko ba dai zo ce mu yi sak ba da mu yi sak ba ina ga maka shi da mu yi amma wallahi ba za mu yi sak ba za mu canja don wasu ba san mutunci ba mukan zaɓe su mu gan su ma yakan zo mana aiki mun zo mun zaɓe wasu sun sa wasu tambayi muna shugaban mutane daban-daban amma ka zo ka kai da mutanen ma an ka baka audience ka ɗebo wasu wanda ma ba su taɓa jam'iyyar ba ka zo kasa su ne mutunan tsinka. tahir ai shi yasa ake son kowa ya fito ya zaɓi wanda yake so don a yi zaɓe ba naɗi ba. Shin ko masu jefa kuri'a a Najeriya suna da labarin cewa an kusa kulle kofar yin rajistan katin zaɓe? To ga dai abin da shugaban hukumar zaɓen na Najeriya Farfesa Mahmud Yakubu ke cewa. baki ya zo daya kan cewa mu dakatar da wannan rajista ranar 17 ga watan agusta har zuwa bayan babban zaɓe mai zuwa kama zuwa yanzu mun yi rajistan mutane miliyan goma da dubu ɗari biyu abinda muke bukata mu yanzu shine mu tabbatar da cewa mun buga katin zaɓe na dindindin wanda in ba shi duk wanda aka maza rajista ba zai iya zaɓe ba kuma tabbatar cewa waɗannan katin sun shiga hannun waɗanda suka yi rajista domin ba amfanin ka yi rajista amma baka buga katin ba ko ba amfanin ka yi rajista mutane ba su karɓi katin zaɓen ba wanda shine shaidan da zai ba su 'yancin yin zaɓe a ranar zaɓe mai zuwa. A Najeriya dai akan samu sakacin rashin fitowar mutane zaɓe har ma ga waɗanda ke da rajistar inda wasu kan zauna a ɗaki suna jiran sakamako ta wayoyinsu na salula. Me ma dai zai hana ne su kaɗa ƙuri'ar sannan su dawo su jira sakamakon. To masu aure don nan nemo kawo ƙarshen shirin sai wani sati a jimu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokin aiki na sashen Zimbabwe Mike Hoff da Nasir Adamu Hikaya da bakin nasa. Sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. ni madugun shirin ladan ibrahim ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Kama daga Adamawa Taraba ya kai hama zuwa jihar Plateau kusaffa matsalar guda ce na tashe-tashen hankula da ake danganta da rikicin makiya da manoma lamarin da yanzu ma haka ya maida wasu 'yan gudun hijira. An kore mu an kukkona mana gidaje ga munan muna nan dewa a nan. Eh, kuma shi shigo suna kukkone mana gidaje muna tarma da hankali kakana ma kusa taka shi a inda zo na kofan shi. Kan gaskiya an yi mana kone-kone kamar ne kamar yadda na sai nan daki na kan ko abu daya bin fitar a wurin. Kamar yadda kun kalli na gudu nan da yara na ko gele ban ɗauka wa hannuna ba ni na shi ran yara na koyar da nawa shi yasa mun gudu kuma muna nemi taimako. To ya koya 'yan sa kai ke kallon halin da 'yan gudun hijira ke ciki a yanzu? Malam Muhammad Lawal Dalladi, malami ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Adamawa na kwacikin 'yan sa kai da ke tallafa waɗannan 'yan gudun hijira ya mako bayyana halin da ake cikin. Yadda ke gani a wannan wurin yara suna cikin masifa yara suna cikin azaba haka tsofaffi haka mata wannan abu dai kawai sai dai mu ce kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma mutane suna cikin azaba. Ya mako zuwa yanzu akwai ɗaruruwan 'yan gudun hijira da aka kona a ƙauyuka da ke cikin halin ban tausayi wanda akasarin su ma ke neman mafaka a wasu makarantu da ke cikin garin mayo balwa malam abdulrashid abubakar shugaban ɗaya daga cikin irin waɗannan makarantu da 'yan gudun hijira ke fakewa ya ko na halin da ake ciki bayan kwana ɗaya sai aka samu yaran ɗin suna da ciwo na mizis sai muka yi disadi muka ce to wannan abun tun da yana faruwa ga 'yan gudun hijira ga yaran makaranta ba zai yiwu ba sai muka rufe makaranta for two days hijiran suka sake zuwa kowane rana suna karuwa yanzu a takaice muna da gudun hijira a makarantar nan ya kai mutane dubu biyu da wani abu a makaranta. Garin Gerle da ma wasu ƙauyuka biyar da ke makwabtaka da garin na cikin inda aka fi barna an kone gidaje da dukiya baya ga dabbobin da aka kashe. Kamar yadda basraken garin Malam Muhammadu Usman Baba ya sake faɗi waɗanda lamarin ya shafa yanzu haka ma na ma cikin wani mawuyacin hali. Dama muna so mu kira gwamnati ya dube mu don Allah mu a kasan Gengle muna a cikin wahala. Niwa da kuma ba mu yanzu inda mu za mu je belle musamman ma wayanda aka kona gidajensu. Yanzu suna so su koma su duba gida gonakinsu su dan samu dai ko dan wake su sa na baya don wancan kan ya riga ya bace yanzu masara wanda da ka suka kana so maka ka gama sukin ka masara kuma lokacin ya riga ya shige amma muna roko gwamnati ya taimake mu da tsaro ya taimake mu kuma inda aka kona gidajen nan ko abin nan dai a dan taimako ko tampol tampol na sa kowa dai ya dan samu ya koma gidajen don ya samu dan yayi kowa ke yanzu yayi noma a kullum ma dai gwamnatocin jihohi da ake samun tashi tashi hankulan kan yi tutiyar cewa ne suna nasu kokari kwamrar ahmad sajo shine kwamishinan yada labarai na jihar adamawa ya ko bayyana min irin matakin da suka ɗauka a jihar su. mun zauna mun tattauna dukkan jami'an tsaron nan sun zo mun zauna mun tattauna a taro da muka yi mun yi yarjejeniya cewa za mu nemi ƙarin sojoji rundunar sojoji da za a kawo nan a adamawa don a baza su a nan wuraren mun kuma yi alkawari za mu kafa runduna ta musamman wato tax force wadda za ta kasance akwai soja a ciki akwai mobile police da kuma ordinary police a ciki akwai civil defense su da suke da bindigogi. Yanzu haka masana da hukumomin cimaka da ma na ba da agaji na mako gargadin cewa a bana a iya fuskantar matsalar cimaka a Najeriya sakamakon irin waɗannan tashin hankula da ke faruwa a yanzu. Abdullahi Adamu Firambe masanin tattalin arziki ne na ganin dole hukumomin musamman ma a jihohi su tsaye. Idan muka duba a yanzu mafi yawan 'yan najeriya ba ma jihar adamawa ba kashi saba'in da wani abu mazauna ƙauyuka ne a nan ne ake zama a nan ne kuma ake kiwo ko kuma ake ainihin wato noma saboda a samu abin da za a ci a biya yara kuɗin makarantarsu da wasu ayyuka abubuwa na rayuwa to hatsari wanda muke kokarin fada ko kuma mun fada a ciki yanzu akwai ƙauyuka da dama wanda yanzu noma ya gagare su mutum ba zai iya zuwa gona hankalinsa a kwance ba saboda haka sai dai kaga mutum ya gudu ya zawa birni ya zo ya zanna to saboda a sai kaga abun zai mu za mu ci baya sosai menene ci bayan zai jawo mana daga ƙarshe za a dogara ne da gwamnati idan aka dogara kuma ga gwamnati gwamnati za ta fi shi za ta zai ta nemo abin da za a ci neman abin da zai ci kuma ba zai shiga ko ina wa mutane har su ci su koshi ba daga ƙarshe kuma farashin abubuwa na duk za su haura saboda mai noma ya yi karanci hatta shanun nan da muke gani saboda fadace-fadacen nan kiwon su yanzu ya soma yin baya saboda su ma fulanin wasu sun tsorata kamar yadda manoma suka tsorata to saboda haka abubuwan duk yanzu suna cin baya ne za ka ga farashin abun yanzu in ba tsaya sosai an dubi yanayin abubuwan ba farashin su zai haura wanda kuma daga baya sai kaga muna nema kuma a shigo mana da wannan kayayyakin daga kasashen waje. Ya kamata gwamnati su yi. To na farko dai gwamnati ta ainihin wato inganta tsaro wannan shine zai ba kawo mana ainihin sauki a cikin duk abubuwan da muka sa a gaba uwa uba kuma bayan an bi ire-iren waɗannan abubuwa gwamnati ya kamata kullum tana da wani tanadi yanzu haka dai hukumomi na ci gaba da tarukan laluba bakin zaren magance wannan matsala inda ku aka tura jami'an tsaro domin maido da doka da oda. Lalle wannan ne duk abin da zai kawo mun san ba za a samu dan kwamishina a geji ba. Daga mun fulani geji sai manoma abu zai same su. Allah ya sa kiran da kuka yi yau ku zo kun gaya mana kun nuna mana dalilai da suka sa in abu ya taso kamar haka ba kan so ku yi gaggawar shiga. to mun gode mun amince koma da menene dai yanzu lokaci ne kawai ke iya tabbatar da koyi irin waɗannan matakan da ake ɗauka ka iya haifar da dama ido ko kuma tunda da iya magana kan ce zama lafiya wai ya fi zama dan sarki ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a nigeria ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna lafiya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. madalla da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin na gari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni nazar ahmad hausawa ke cewa a huta lafiya. la radio de tout le monde.